يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa sharra al’umuri mawadaka tuha fa ina kulla mawadaka kulla bida’a tun balala wa kulla balala tun finna bayan haka Allah cikin ikon sa yau muna ranar takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar goma ga watan takwas shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗabi'u da halaye da ta'adoji na zababban allah manzo annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na babban malami muhammad eh, abdullahi bin muhammad bin fodi allah ya ji kansa da rahama muna shafi na sha uku wanda shine shafi na ƙarshe kuma a wato gaba ta ƙarshe ta wannan littafi inda malam yake cewa wa imatsatil adha sadara ta biyu a shafin kuma manzo yana umarni da gusar da kazanta. da gusar da abin da zai cutar an tsariƙil musulmi na daga kan hanyar wucewar musulmi Wakana ya ƙulu kuma manzan allah ya kasance yana cewa al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba imani yanki saba'in da ɗoriya ne ma'ana ɓarya-ɓarya ɓangare-ɓangare gaba-gaba ɗaiɗaiɗai har saba'in da ɗoriya ne adinaha imatatul adha anit mafi ƙasan wato waɗannan yankoki ko kuma ɓarya-ɓarya ko gaba-gaba ta imani shine wato imatatul adha kawar da abin da zai cutar anil tariqi daga kan hanyar wucewar musulmi wa arfa'uha mafi ɗaukakar wato yanki-yanki na imani ƙaunu la ilaha illallah faɗar babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai muhammadun rasulullah kuma manzan Allah annabi Muhammad ne tsira da kuma manzan Allah annabi Muhammad manzan Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi sallam. iya nan ƙarshen wannan littafi ya zo sai mala ya ce razaqana Allahu mauta ala hadal alqawli Allah ya azurta mu mutuwa akan faɗar la ilaha illallah muhammadur Rasulullah ويسر لنا العمل بجميع هذه shu'abi kuma Allah ya sauƙaƙa mana yin aiki daga baki ɗayan waɗannan ɓaryoyi na imani bijahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce don alfarmar annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa rasulihil karim kuma manzansa wanda yake mai daraja da girma wa akhlaquhu sallallahu alaihi wa al alkarimatu kathira mala yace kuma halayen shi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi masu martaba suna da yawa faman arada wanda ya so faman aradaha wanda yake da nufin karaɗewa da su da sanin su cikakkiyar masaniya falyakthur mutala'ata kutubil hadith to ya yawaita lalleka littattafan hadisi wasiyari da kuma wanda suke dauke da bayanin tarihin rayuwar magabata wa fi ma zakarnahu kifaya a iya abin da muka ambato a wannan littafi mai bayanin halayen manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abin da zai isar zai wadatar liman waffaqahu Allah lil amali biha ga wanda Allah ya datar da shi yin aiki da su yassara Allah lana zalika Allah ya sawwaka mana kammala tattara wannan littafi da bayaninsa bimannihi da baiwarsa wa karamihi da martabawarsa ko kuma wato girmamawarsa yassara Allah lana itimama hadal kitab ko yassarallahu lana da muka fito yassarallahu lana zalika Allah ya sauƙaƙa mana yin haka ma'ana aiki da halayen manzo ɗin da baiwarsa wa karamihi da martabawarsa sannan sai ce yassarallahu lana itimama hadal kitab Allah ya sauwaƙe mana cika bayanan wannan littafi yawmal ahadi a ranar lahadi duhan da hantsi mu kuma mun kammala karanta shi ranar lahadi bayan isha ku ba mu Garba ba mu san lahadi ya gama ba kuma ta zo da lahadi muke karanta to gabar da mana yake cewa wa imatatil adha an tariq kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana umarni da kawar da abin da zai cutar daga kan hanya shine an musulmi ne da kan hanyar musulmai sannan sai ya goya da cewa wa kana ya kulu ko manzan Allah ya kasance na cewa al-imanu bid'un wa na shu'ba imani yanki yanki gaba gaba saba'in da ɗoriya ne adanaha mafi ƙasan waɗannan gaɓoɓi ko yanki yanki imatatul adha an tsariki. kawar da abin da zai cutar da kan hanyar. wa arfa'uha mafi daukakar waɗannan yanki-yanki na imani la ilaha ƙaulu la ilaha illallah faɗar babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah annabi muhammad manzo ne na Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to wannan hadisi da mala ya faɗa da kuma wannan gaba ta cewar ina daga cikin abubuwan da imam muslim ma ya rawaice shi banda su ma akwai wanda suka rawaci shi wannan hadisi a ruwayar imam al bukhari da ke cikin al mufrad nasa akwai hadisi da karbo daga sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu allah yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce al'imanu bid'un wasu tuna shu'uba imani ɓangare-ɓangare ne yanki-yanki ne har wato yanki sittin da ɗoriya au bid'un wasa ba'una shu'uba ko kuma a'a yanki saba'in ne da ɗoriya malam sai ɗauko na saba'in ɗin kawai ya kawo mana kada ka joni ya ce su eh, bid'un wasu tuna ka ɗauka cewar a ai ba haka hadisin ya ce akwai maganar cewar ko dai manzo ya ce sittin da ɗoriya ne ko kuma ya ce saba'in da ɗoriya ne to ka ɗauki saba'in da ɗoriya sittin ta shige ciki da ɗoriya an fahimta ko yawwa to a lafazin wannan hadisin da ke cikin al'adabul mufrad ya zo da cewa afdaluha la ilaha illallah an fara faɗo mafi ɗaukaka aka ce afdaluha mafificin yanki daga cikin yanki yanki da ake da shi na imani la ilaha illallah shine faɗar babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kaɗai haka lafazin hadisin ya zo da taƙaitawa da faɗar la ilaha illallah faɗo muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama da malam iya a littafi ya goya ne da faɗo abin da ike mahaɗi na la'ilaha illallah saboda la'ilaha illallahun ba za ta maka aiki ba sai in ka aiwatar da ita daidai da koyarwar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewar ɗayanta Allah da bautar da za ka yi ne daidai da yadda manzan Allah annabi Muhammad ya koyar da yadda za a bauta masa saboda ko a faɗo muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko da ba a faɗo ba tare suke tafiya da la ilaha illallah da muhammadun rasulullah to amma in za ka koma wa lafazin hadisin ne za ka tarda yana faɗa cewar afdaluha ko a alaha ko a din la ilaha illallah kawai mafi ƙoli mafi falala mafi darajar gaba gaba da imani ike da shi ko yanki yanki da imani ike da shi na ta'adoji da duk wanda a gan shi da su an san imani ya ina tare da shi mai imani ne ike waɗannan shi ne faɗin la ilaha illallah malamai na ambata cewar batun ka faɗi la ilaha illallah cewar babu wani bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai faɗarsa haka kawai da baki ba tare da kaya aiki da yake mara wannan maganar da ka faɗa baya da tabbatar da ita ba ba tare da ƙudiri ya samu wato ainihin kankama a cikin zuciyarka ba to haka ba zai maka rana ba dole sai ya zamanto cewar a zuci hakan ya kankama cikin zuciyarka domin munafukai sun faɗe ta amma da yake babu ita a zuciyarsu sai allah ya kore musu imani yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da Allah ne ka ta shi da bauta ka tabbatar da la ilaha illallah mun ba gaskiya da ranar lahira sai Allah ya ce amma fa su ba mu'mine bane saboda imanin su iya fatan baki tsaya iya kan harshe ne bai kai ga zuci ba to da malamai suke magana cewa ko da manzo yake cewa mafi kolin mafi martabar mafi daukakar bangare bangare da ake da suna imani shine faɗin la ilaha illallah faɗar da zuciya ta gasgata ayyuka suke tabbatarwa an fahimta ko an faɗa a harshe zukata sun tabbatar kuma gabbai suna da wato karfafar haka da kuma tabbatarwa a aikace sai manzo ci gaba cewa wa ha mafi kasan kasan yanki yanki ko gaba gaba da ake da shi na karkasuwar imani imatatul adha an tariqi shine kawar da abin da zai cutar daga kan hanya kalma adha na cuta tana iya ɗaukar abin da zai iya zama sanadiyar ɓacin ran bawa ko abin da zai zama sanadiyar illatar gangar jikin bawa duk sunan sa'ada bisa ga misali mutum zai iya ganin wato ba haya a kan hanya makaddara a ce wani yaro ɗan yayi ya fito daga gidansu guda ya kama shi ko ya tsuguna kan hanya ya ya tashi ya tafiyarsa wannan wani abu ne da don ka ci karo da shi wannan tsugunan da i don ka ci karo da tsugunan da i ka bi ta kai ka taka ba zai illata maka gangar jiki na a ce ka ji ciwo kai rauni ko kai rauni ba amma zai taba maka rai zuciya za ta soso za ka ji ba daɗin takawar da kai cewar ka taka ƙazanta to duk abin da zai sa sosuwar zuciya ga wani bawa musulmi a kan hanya to haƙƙi ne a kau da shi kar a bar abin da in wani bawa musulmi zo ya taka ko ya ci karo da shi zuciyarsa za ta susuransa zai ɓaci wannan ka kawar da shi ka kawar da abin da yake zai iya cutar da musulmi ta ɓangaren ɓata mara saɓanin kuma abin da ya shafi kwalaba kwalaba ta fashe aka jefar da ya ta tsakiyar hanya za ka iya cin karo da kwalbar kai balla ita tafi kwangwarangwan a rashin a dace baka taka ta inda za ta bula takalminka ta soke ka ba to a nan ranka ba zai so su don kai balla ita ba Saɓanin kuma a ce taka ta kai ta huda takalmi ta huda ƙafa, kanan kuma jikinka zai gaya ma rai zai ɓaci kuma jiki zai illata to kowanne daga ciki ana kiransa adha duk abin da zai cutar da gangar jikin dan adam musulmi ko zai cutar da shi ta bangaren sosuwar zuciya to a kawar da shi ina ɗaya daga cikin alamar imani yanki ne na imani ka ga abin da zai cutar dutse kwalaba ƙashi makamancin haka ka kawar rauni ne na imani yake sa ka ga kwalaba a hanya ko dutsen da zai iya cutarwa ka wuce ka bashi ba ka ɗauke ba alama ce ta cewar mafi ƙarshen ƙasan abubuwan da aka ce a yanki yanki na imani ka gagara samar da shi to alama ce ta raunin imani kuma alama ce ta wato ƙarfin imani ka kasa haƙurin barinsa ka dawo ko me kake ka ɗauke don kada ya cutar da musu? sai manzo ya ci gaba da faɗar wasu sashi na yanki yankin imani din sai ce wal haya'u shu'batun min al iman ita ma kunya wani barya ce wani bangare ne wani yanki ne daga yanki yankin imani da ake da to wannan hadisi kamar da faɗa mana malaman hadisi dama sun rawaice shi idan muka kalle shi ina sanar da mu cewar imani yana tafiya da wasu halaye da ɗabi'u da in me shi yana kansa to za ka tar da waɗannan ɗabi'un suna tare da shi idan aka rasa imani to za ka rasa waɗannan halayen da ɗabi'un haka in yi rauni imanin za ka ga waɗannan ɗabi'un sun disa shi babu su shi yasa a wani hadisin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da kunya da imani ta wayan juna ne idan da ɗaya za ka tar da ɗayan idan ba ɗayan za ka nemi ɗayan ma rasa ma'ana mai imani shine ike jin kunya ike jin nauyin ya yi abin da zai taɓa ƙimarsa da darajarsa da mutuncinsa mara imani bai jin kunyar yin abin da zai taɓa mutunci ko ya zubar da ƙima shi yasa za ka da mutumin da yake da imani ba zai iya fito maka daga shi sai gajeren wando ya ratsa maka unguwa ba saboda yana ga wannan zai taba darajarsa zai zubar da kimarsa da mutuncinsa amma mara imani sai je maka ko ina a haka haka za ga mutum daga jiran wando daga shi sai shi kawai ba komai a jikinsa ina kaiwa yana kawo wasu a unguwa to wannan yana taba kima ina taba daraja ina rage kima da wato martaba ta mutum to mai imani ba zai ma ma'ana tsiraici a musulunci imani bai bari a bayyanar da shi haka duk abin da kasancewar idan ka aiwatar da shi za a ce wane bai kyauta ba to jin nauyin yinsa shi ake cewa kunya malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewar imani ina da mataki-mataki akwai matakin koli akwai matakin ƙasa matakinsa na koli shine faɗin la ilaha illallah kana mai tabbatar da ita a zuci harshenka na faɗarta kuma ayyukanka na yau da kullum suna nuna kana kanta wannan shine mataki mafi koli a cikin matakan imani sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar mafi ƙasan mataki matakin ƙarshe a matakan da ake da suna imani shine matakin kawar da abin da zai cutar da bayan Allah daga kan hanya wannan shine matakin ƙasa sannan malamai suke cewa hadisin harwa shi da kansa ya tabbatar da cewar imani faɗa ne da aiki da ƙudiri. saboda suka ce ai la ilaha illallah da manzo ce afdaluha la ilaha illallah ko qauli la ilaha illallah fadar la ilaha illallah ai kaga magana ta zo furici ya zo cewar da aka kuma kawar da abin da zai cutar daga kan hanyar musulmi ai shi kuma aiki ne ɗauke abin da zai cutar ƙaya ce kwalaba ce ƙashi ne dutse ne ka sa hannu ka ɗauke shi ka kawar da shi ai ba magana ba ce sai ke cewar bayan ka faɗi la ilaha illallahu da harshe to kuma ana buƙatar a aikace ka yi wani abu da ike tafiya tare da la ilaha cewar duk wanda yake kan turbar la ilaha ba za ka so ka bar abin da zai cutu ba a hanyar wucewarsa kamar yadda shi ma ba zai so ya bar abin da za ka cutu ba to wani sai wani kun haɗa kan la ilaha illallah saboda haka to bayan faɗa aiki ina tafiya tare da imani sannan da aka ce kunya ita ma halayya ce daga cikin halayyar imani ya kake gane mutum mai kunya a bayayin abin da zai taɓa kima da daraja tasa a ga bayan abin da zai zama masa da martaba to wannan abin ai wani abu ne a rai ka ji cewar kana kyamar yin abin da zai zubar ma da kima ba ka san yin abin da zai bar maka da darajarka wani abu ne da yake da kaso mai tsoka a zuciya bayan kuma wani abu za ka a aikace a iya fahimtar alamu wanda aka ga wato ainihin baya son bayyanar da tsiraicinsa baya son kalmomi miyagu munanan da ce kai wani ya girma amma bai san ya girma ba ina abubuwa na rashin kunya na rashin jin nauyi to wannan wani abu ne da sai ya karfi a zuciya ike hana ka aiwatarwa a aikace to kaga sai kenan cewa lalle imani abu ne da yake da alaka da ƙudiri yake da alaka da faɗa yake da alaka da aiki shin ne malamai suka ce wannan hadisi duk ya tabbatar mana da haka sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewar halayya kunya ɗabi'a ce wacce take kyakkyawa da take wato ainihin naso a ta dalilin tabbatar imani a zuciyar mai yinta wanda duk ga ya ɗabi'atu ɗabi'ar kunya to imani ya sami gindin zama a cikin zuciyarsa wanda ka ga ya rasa kunya to imani ya yi karanci a cikin zuciyarsa ko da da akwai shi in ku aka rasa shi ma to za ka sha mamaki shi sa mutum ya zauna a inda suke da karancin sanin addini ko kuma suke da karancin imani ko kuma marasa ma imanin to sai mamaki ya kama shi idan ya ga ana wani abu in kana kallon irin waɗanda suke ba musulmai ba a gurin da aka ce gashi nan ruwa ne gabar teku sai ka zo ka tardaɗa uba kaka mace namiji yaro babba duka sun ruguntsuma a ciki abinda aka ce kai zo kai ba za ka iya ba ta ka ce yanzu kamar wannan da ya haifi babana mazandama ciki gaba ɗaya daga shi sai dras wai wanka zai nima kuma zo in shiga kuma in ganshi a haka ya ganna a haka ko an an ce kai ba za ka iya ba amma su ba sa jin komai ba sa jin wani abu to karancin imani ko kuma rashinsa shi ke haifar da wani amma inda imani ba zai bari a haka to haka kuma ka ga wato ainihin wanda yake ya manyanta ina namiji amma ikama maka mace a bayanar jama'a ita ho da ita ta kama shi ya kama ta a bayanar jama'a sai ga wato wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba ga mai karfin imani zai ga ba zai iya wannan an fahimta saboda ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana itikafi a masallaci sai matarsa safiya ta zo ta ziyarce shi sai ya taso ya rakota a matsayinsa na mijinta a matsayinta na matarsa sun taho tare da ita zai mata rakiya sai ko wasu sahabbansa guda biyu suka hange su shi ma ya hange su sun ɗaga ƙafa za su ƙara sauri sai ce ku tsaya inda kuke ku tsaya inda kuke sai suka tsaya manzo yana karasuwa sai ce wannan da kuka gani safiya ce yar huyayi matata ita ce tare da sai suka ce haba ya manzan Allah me ya same mu su waye mu da za mu muna na zato gare ka ya ce a'a shi shaidan da kuke gani yana kaiwa ya kawo a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudanawa to sanin kowa ne manzo dai an saukar masa da hijabi shi aka ma saukar wa imana bayani matarsa ta zo ziyara masallaci ba ta zo ba da shiga da hijabi ba ko sannan a matsayinsa na manzo ba zai yi wani abu da matarsa a titi ba da har zai daga hankalin wani rakiya zai kuma ai mai itikafi ma ai ba a yadda yi wani abu da matarsa ba da zai kawo ko jin daɗi ko nuna wato ainihin sakin jiki da ita ko na makamancin haka an fahimta saboda in yi haka ya lalata itikafinsa Allah ce wala tubashiruhunna wa antum fona fil masaji ka kuskura jikinku ya taɓa jikin matanku kuna itikafi a masallaci kaga kenan ba wannan yayi ba amma kawai tana tafe na rakata ya ga ta kai gabar da za ta karasa gida ya juyo hankalinsa ya kwanta cewar matarsa bai da matsala ta isa inda ya kamata isa cikin aminci amma sai da ya kira wasu ce ku tsaya ku gani safiya ce matata na yadda ku gani safiya ce matata ni kuma annabi muhammad ne ba wani bane to kaga wani na mana yadda manzo yake da jin nauyi bai ba da kofar da za a yi amfani da ita ko a zarge shi ko a tuhumce shi ba to sai kunya ta karfi haka take faru amma ka samu karancin wannan za ka sha mamaki ka gana yar tafawa tsakanin mace da namiji sai ka je jami'o'inmu ka tafi haya institute ɗinmu ka sha mamaki ka ga a garin musulmi kake ko ba a garin musulmi ba to balantana kuma a ce an tafi yawon buɗe idanu ko an tafi sanson sanson take kowace ce har ka kirge ko da waye kuma ya take ka je ka sha mamaki mutum ya bar yasa daga nan an nausa da ita can ta tafi kirge wani shi ma ya tafi kirge sai hawan doki ai shiga ruwa ai wane ne nan wai ai inda suka je kirgen to idan da imani mai karfi da kunya a tare da waɗannan ba za ka ga haka ba to an bar abubuwan a sake shine ne yake gaya mana wannan dina daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni da mu kiyaye mu zama masu kunya mu san masu jin nauyin yin abin da zai taɓa kimar ko kuma isa a tuhumce mu wanda yake irin wannan da zarar shaidan ya ratsa aka yi zargi wani abu bai faru ba fa amma da zarar an yi zargi kana faɗa cewa za a biri ya kama da mutum ko kuma wani ka goge masa wannan ba zai goku ba sha za'abir ya kama da mutum da za ta kama a ce misali a ga wance da ciki ba wani